Sarkasin rai, sarkasin Sarkar sirri, sarkar sirri, sarkar sirri. Kai, na rantsai da Allah. billahi lazi wata rubuwa da kai ya kusan kama kai ya ma kama kadai ya rage lado ta dala ga ta haba kai murya ka gaba ɗaya ta ki tsayawa guri ɗaya ta tafi ta dawo ta tafi ta dawo ha to ko ne to din ma in tsai da shi ake gangan ya tsaya ya ci gaba da aiki ha ba za ka taba iya rabuwa da ni ba saboda duk inda ka je ni ma zan zo ba a ɓoyewa abokin cin mu shauka ehm, maryam me ya kawo kina lado ku ji tsoron zinubin da kuke da shi a ku ya yi yawa to wani zunubi muke da ku? mu da zunubin gaba ɗaya kalansa muke yi masu ɗiba sun riga sun ɗiba mu kalan namu zunubin muke yi a cikin kabari Allah subhanahu wa ta'ala zai halicci ku dubu saba'in kunamu dubu saba'in ga mala'iku su ta azabtar da mutum a cikin kabari. Ok to, naji, ta fara ba mu kuɗaɗen idan muka raba in ya so sai mu magana da muna shirin canza sana'a ka kawo shawara mai kyau abin da ya kamata ma a yi kenan kaga yanzu maryam ki fara ba mu kuɗin nan yanzu sai mu ci yanzu mu nemi wata sana'a can mu ci mu yi na tabbatar da za samu riba komai zai warware za mu daina wannan sana'a wannan kuɗin eh. ba zan bayar ba sadaka zan je in yi da su kuma ku biyu ya kamata a karanta muku annajan don abin da yake damu ya yi yawa yawa ga mota 'yan sanda ma aina 'yan sanda ku zo ga barayu Daura, daura. Allah yankin ba za yin gwadon nan ya ya ya ya ji kwanci ba yankin yankin ma yankin ba shi ma ya ma ya ma kwanci. sirri dakata yan mata kenan tabbas kin yi kyau da za mu ce muna son ki sai ki ce ba kya son mu yan iska ne to amma ta ya za mu kadu da ke yanzu kawayen ki mana ba ka baran sawa innan spille miki wuya wuce sirri sadakan sirri sirri Salamu alaikum, salamu alaikum ba Don Allah tun ɗazu nake tsaya nan ina neman abin hawa kaga tun ɗazu na daɗe a nan ban samu ba. Sai masu mashina nake gani suna ta wucewa. E, gaskiya hanyar nan sai dai iya mashina moto da keke nafi ba sa bi sakamakon hanya ce mara kyau amma ina zaki je ne haka tudun wada nake so in je kuma tun dazina daɗe a nan ban ga abin hawa ba gaskiya ba ki samu abin hawa dai a ta nan ba yanzu sai dai mu bi ta nan layin akwai ɗan lungu da zamu raba mu fita muna fita zamu tada titi ni ma can zan je ai faduwa ya zo daidai da zama ai eh, bismillah mu je kawai sakasai sakasai 自等自。 kana ta zuba kaman kurna yawwa tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya um gidan da zaki je yanzu gidan ku ne ko ku gidan yan uwanku ne me yasa kaman wannan tambaya saboda tsaro saboda tsaro kin ga ko ba komai kuna ganin zan zo in taya ki fira an ɗebe miki kewan wasu abubuwan haka da dai shauransu ba yanzu ba sai mun ƙara shakuwa to amma da kin san dai ba shi din ta daban ce kuma ke kyakkyawa ce kuma sannan kin san kyakkyawan mace ita ce kyakkyawan jarin da kowanne ɗan adam namiji kuma yake bukata hmm? ita ce fa'adan zuciya in ba kyakkyawan mace a zuciya ni na ganin shirme ne Allah ko wallahi kuwa saboda kina da kyau kamar yadda kike da kyau a tunanina ma ka zuciyar ki take da kyau tun da na ganki na ruɗe tun daga lokacin ma da na fara haɗa idanuwa na da ke a lokacin da kika tare ni har wa zuwa nan gurin yanzu haka kin san cikin farin ciki nake Allah ko wallahi a cikin farin ciki nake sosai matuƙa gaya Yauwa ka ma tuna min ɗazu muna magana ka ce kana son mace ko da aljana ce. Kyakkyawar mace ko da aljana ce. In dai kyakkyawa ce ina son ta ina kaunar ta kuma zan zauna da ita. Ko da aljana ce? Ko da aljana ce kuwa. Ina kaunar ta a cikin zuciyata. Ko da ibrit min aljinni ce. Kana son ta? Ina son ta. Zan kasance da ita. ai dole rike miki wannan saboda ko da ke ce ma zan ɗauke ki a kaina in zagaye garin nan ba tare da na sha wahala ko kaɗan ba. Ta gaske? Sosai ma ku ke ni fa zan iya tarewa gidan ku inda za ki mini zama. Zan miki wanki wanki, zan miki wanki, zan miki guga, zan gyara miki ɗaki, yele yi miki gado. Ke in so samu ne zan taya ki da in za bacci. To. Sarkasai, sarkasai, sarkasai. Lado, ka dawo min da sarƙata da ka ɗauka a cikin jakata. Idan ba haka ba tashin hankali ya ringa bibiyan ka kai da iyalanka ba ka ba zaman lafiya. Sarkasai, sarkasai. sanar haƙuri biyar Allah wallahi ban ganki ban ya haƙuri Maryam ke ce laifin shedan ne ko shedan ne da ya ɗora ka akan keken bera kake zuwa unguwa unguwa kana yawa mutane sata bai kina ji wata yarinya ce sannan na haɗu da ita a can eh, na ɗan ɗauki wata sarƙa ce cikin jakarta to ashe yarinya aljana ce wallahi shine gaba ɗaya ni ban ma san inda ma na nufo ba ma eh, yanzu ina dai zaki je ne gidan biki zan je amma ba a bukatan irin ku ku tare masu hannu a buɗe ake bukata eh, ai ya kamata in raka ki saboda kin san yanayin yanzu ma ka ina kokarin gana hada yan kudaden da zan biya sadakin ki kudin sadaki na insha Allah ni zaka aura eh man da dukiyan Allah isan kudin jama'a in haifa yara su kasa zama albarka da an haifi yara da kai lalatar bi'an jama'an unguwa da ya'yan unguwa za su yi sosai kuwa wani kudin Allah isa harka nake yi kuma ta kudade wai yawa in tambaye ka ma hmm. na ji an ce ka fara suya da ta budurwa zara ƙarya ne lado bai da wata budurwa zara ke kaɗai yake so kuma ke yake so ya awa lado wannan kuma fa eh, wannan ita ce maryam budurwa ta ce ita nake so na aura Allah sarki kaka damu ba ka tara kuɗi ba wajen auren wannan ni na ɗau nauyin komai da komai kuɗin gaisuwa kuɗin sadaki da komai kai a auren din na ɗau nauyin komai da kuɗin Allah isan zaka biya kuɗin sadaki na Maria Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na kamar dai kullum yau sani suna na Adam Ebit jarumi a cikin shirin sarƙa sirri so yau ina tallata muku maganin kamfaninmu tafta abubakar mai godiya shi nake tafa da shi ina mata masu matsalar infection da maza masu kankancewar gaba matsalar saurin inzali rashin kuzari karancin sha'awa to duk muna tafa da magani kamar haka so ba mu fara muku da magidanta duk magidancin da ba iya gamsar da iyalin shi to mun taho mai da maganin da in Allah da idan yayi amfani da shi da Abubakar mai godiya ya kawo maganin da duk wanda yayi amfani da shi zai godiya ya sa albarka so ya kakkiro muku magani dynamic mercul complex ku daure ku neme shi sannan ina maza da mata masu fama da infection barin ma dai especially iyayenmu mata idan lokacin al'ada yayi ga wasu suna suma wasu har ruwa ake kara musu to da Allah da abubakar mai godiya ya angata mana magani idan muka yi amfani shi za mu samu waraka ina ma zamanin suke samun kankancewa gaba saurin inzai rashin kuzari Eh, karancin sha'awa tsinkewar mani to dr abubakar mai godiya ya inganta mana magani mu daure mu neme shi da yadda allah duk wani amfani shi zai samu waraka ina wanda ba su yi addabe su maza da mata to dr abubakar mai godiya ya kawo mana maganin da yadda Allah idan muka yi amfani da shi za mu samu waraka. da yadda Allah so ya kawo mana maganin da za mu yi amfani ko da rinka mai tsiro ko da ya kai tsayin dabino idan ka yi amfani da maganin nan za ka samu waraka. da yadda Allah sannan kuma ina masu cewa sun gwada sun gwada bai musu ba so muna da bukatan su ziyarci ofis mu? ko su kirayi nan bawai da muka jera musu da yadda Allah za mu musu tambayoyin da suka dace daidai da abin su in kuma suka zo ofis za mu musu check daidai da matsalar su za mu gane mai matsalar su za a ba su magani da ya dace daidai da lalurar su ina especially a ce masu masturbation wato wasa da al'aura maza ko mata to mun taji magani bangare na wannan na musamman wanda duk wanda muka bai full treatment na wannan abin da yadda Allah zai samu warraka cututtukan da ya haifar mai masturbation din za a samu warraka kuma za a samu inganci wasu kun san idan ya yawa yana hana haihuwa to da yadda Allah za a samu wannan warraka da yadda Allah idan kuna nesa muna da hanyoyin da za ku iya mallaka za ku iya biye biyan mu ta online ko kuma ta hanyar sadarwar mu WhatsApp ko kuma ku kira mu direct call babban reshen kamfanin mu yana nan tudun nufa AKCs new bit da raukan titin tudun nufa opposite tawakkaltu masallacin yarabawa sannan muna kowa fata a kairi muna wa kowa barka da zuwa mai siyan ɗaiɗai da mai sari duka muna muku barka da zuwa dr abubakar mai godiya na muku lale marhaban sai kun zo ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya ikiwanin musulmin sunana usaini motion wato muna tallata muku hajar mu ne ta aikin bohol game da mai so. Ah muna yin borehole sabuwa kuma muna yin flushing din borehole idan ta yi datti. Sannan kuma muna saida injina na borehole, muna sayar da zero muna five, muna genio muna saida da 1.5 muna muna da 2 horsepower. Ah muna da injina Alguro, muna da SQ, muna da Sigma da kuma sauransu. Game da wanda yake so zai same mu a nan mu wanda yake nan nufawa New Bidda road kusa da masallacin Yarbawa Tawakaltu. insha Allah za a same mu a gurin shagon minista electronic work insha Allah za a same mu a wannan guri game da wanda yake bukata ko flushing ko kuma har gyaran ma injin din bohol din duka muna yi muna sai da wayoyi haka wanda ake fafin din wuta muna sai da glove muna sai da socket socket muna sai da kayan plumbing din ruwa da na wuta insha Allah duk za a samu muna fafin din ruwa bayi zuwa kitchen zuwa tsakar gida duk muna yin fafin na ruwa sannan muna yin fafin na wuta wanda ya danganci glob glob haka zuwa wayarin ɗin AC da kuma um, da kuma wata hita na cikin bayi duka gaba ɗaya insha Allah duk muna yin fafin ɗinsu sannan kuma game da wanda suke da bukata su ma za su iya kiran mu a wannan namba waya mai kamar haka 081 8596 sannan kuma kuna buƙatar bohol sabuwa ita ma muna yi daga kan mita goma har ya zuwa mita ɗari mita ɗari da hamsin zuwa sama insha Allah za ku samu kuma za mu yi muku muna nan muna jiran ku in Allah ya yadda. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana beauty guarantee amma an fi sani na da KB guarantee mace mai buƙatan mai tun daga kan man kitso man jiki man fiska kai hatta abin da yake damun mata wato shine nokus kenan duk wannan idan kika zo kika mana bayani cikin sati ɗaya ya riga ya yi yawa ko a ina kike za mu iya tura miki da kaya sannan bugu da ƙari a Najeriya muna da fannin shaguna daban-daban kamar Mahmud Gumi Market Central Market kenan Lion Tudun Wada Line Block 213 eh, Shop 3 sannan kuma a Block 146 nan ma muna da shago da kuma 147 wanda opposite din uh, 146 da kuma uh, 147 muna da shaguna sannan kuma akwai wani a bypass kusa da masallacin almisiri sannan kuma bugu da ƙari akwai kuma wani a kashim ibrahim roads can guraren by unguwar rimi kenan muna da shago a nan ma